Daga nan birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 24,41 da kuma 60. Mazauna jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma VOA Africa zango na 200.5 ana kuma kama mu alfa rediyo da ke birnin Kumasi na kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voa hausa.com. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a shirin namu na yammacin yau yanzu ma alheri Grace Abdu ce tare da Hafsat mohammed Maina daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar da wannan shiri da ya kasance na karshe a yau. Kamar yadda muka sanar yau za mu so mu ji ra'ayoyinku ne kan batun kasafta kuɗin da ake kwatowa daga hannun waɗanda suka yi rubda ciki da dukiyar talakawa. tambaya ita ce waɗanne matsaloli ne kuke gani gwamnati na iya fuskanta tsarin raba tsabar kuɗi ga waɗansu iyalai daga kuɗin da aka kwato daga iyalan marigayi a bata kamar kullum lambobi da za a kira domin bayyana ra'ayoyi su ne biyar kafin nan ga halin da duniya ta wuni jama'a assalamu alaikum barkamu da dare jam'iyyun adawar kasar zimbabwe sun ɗunguma kan titunan kasar yau laraba suna neman masu sa ido a kan zaɓe su yi amfani da sunayen waɗanda suka yi rajista katin zaɓe a lokacin zaɓen ƙasa da za a yi ranar 30 ga watan yulin nan dubban mutanen sun haɗu da nelson chamisa shugaban jam'iyyar gamayya ta movement for democratic change mdc alliance inda suka yi tattaki zuwa ofishin hukumar zaben ƙasar suna ɗauke da kwalaye suna kuma allah wadai da hukumar tare da zarginta akan cewa ta yi magudi don jam'iyyar mai mulki ta zanufi pf ta samu nasara bayan ganawa da hukumar chamisa ya bayyana bukatun jam'iyyun chamisa ya ce dole ne a yi adalci game da katunan zaben ya zama dole mu amince kuma dole ne mu sa ido uh, kuma mu yi komai cikin gaskiya da adalci a kan batun doka game da sunayen masu rijista kuma dole ne a samar da na'urar da za ta nuna sunayensu da hotunansu kamar yadda ya kamata tsohon ɗan siyasar mai shekara arba'in ya faɗa wa masu goyon bayansa cewa jam'iyyar adawar za ta ci gaba da zama a wajen ginin hukumar zaben zimbabwe idan har bukatar su bata cimma ruwa ba. an fara taron kolin kungiyar kawancin tsaron nato da a yau laraba yayin da shugaban amurka donald trump ya fara da caccakar jamus yana zargin kasar mafi girma mafi arziki kuma kungiyar tsaron nato da cewa ta zama 'yar amshin rasha a lokacin wata ganawa a wurin karin kumallo da sakatare general din kungiyar nato jen stoltenberg trump ya soki jamus kan yadda akan yadda ta bar wani kamfanin makamashin rasha mai suna gazprom ya sanya bututun iskar gas da ake kira nord stream 2 da turanci ya bi ta yankin tekun kasar trump ya kuma yi ikirarin cewa jamus na biyan rasha biliyoyin dala duk shekara shugaba trump ya tambayi mahalarta taron na nato cewa ta yaya za a kasance tare idan wata ƙasa na samun makamashinta daga ƙasar da ake neman tsari da ita jamus a cewar shugaban na amurka ta watsar da masana'antunta na gawayin kwal da watsar da nukiliyarta tana kuma samun mai da gas masu yawa daga rasha ya ce ina ganin wannan wani abu ne da ya kamata nato ta duba To labaran duniya kuke sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. gwamnatin shugaba donald trump na shirin sanya ƙarin harajin kudade kimanin dala biliyan 200 kan wasu kayakin china abinda ya kara ruruta rikicin cinikayyar da ke tsakanin kasashen biyu da suka fi karfin tattalin arziki a duniya a yammacin jiya talata wakilin amurka kan harkokin cinikayya robert lighthizer ya fidda jerin kayakin china da ta yiwu a ƙara musu haraji ciki har da jakkunan hannun na mata akwatunan matafiya da tayoyin mota sinadarai har ma da kifi Ƙudarin karin harajin na zuwa ne 'yan kwanaki bayan da gwamnatin trump ta sanya haraji na kashi 25 cikin 100 kan kayayyakin china fiye da 800 da darajar su ta kai kuɗi dala biliyan 34 saboda abin da amurka ta kira rashin adalci a cinikaryar china da kuma satar fasaha ita ma china ma ta mai da martani ta hanyar kara harajin kan kayakin amurka na daidai adadin ƙarin da aka yi mata. akalla mutane goma aka kashe a wani harin da ake kyautata zaton 'yan bindiga ne suka kai kan ginin gwamnati a gabashin afghanistan hukumomi sun ce wasu mutane su goma sun jikkata a harin da aka kai kan ginin ma'aikatar ilimi a jalalabad babban birnin lardin gahar jami'an tsaro sun yi musayar wuta na lokaci mai tsawo da maharan kafin su fatattake su wannan shine mummunan hari na biyu da ya faru a jalalabad cikin 'yan kwanakin nan wani ɗan ƙasar burtaniya da ya shaƙi gubar da ke illata jijiyar adama ya fita daga cikin mawuyacin hali a cewar wani jami'i da ya yi jinyarsa a wani asibitin london yau laraba charlie rowling ya sami sauƙi sosai a cewar shugabar jami'an kiwon lafiyar asibitin gundumar salisbury lorna wilkinson ta ƙara da cewa duk da yana jin jiki amma ya samu sauƙi fiye da da Labaran duniya kenan kuka saurara Hafsat Muhammad Maina ta karanto. To kafin mu ba ku dama ku bayyana ra'ayoyinku kan yadda kuke gani za a iya amfani da kuɗaɗen da aka karɓo daga iyalan marigayi Sani Abacha ta hanyar da za ta fi amfanar talakawa. Bari mu faro takon a jihar Plateau, Najeriya inda aka tsige kakakin majalisa da shugaban masu rinjaye wakiliyarmu Zainab Babaji ta je zauren majalisar ga kuma rahoton da ta haɗa mana. Majalisar Dokokin Jihar Filato ta tsige kakakin majalisar fita Azi ta kuma maye gurbinsa da Joshua Madaki, mamba mai wakiltar Jos ta Gabas a majalisar. Da yake gabatar da kudirin tsige kakakin mamba mai wakiltar Barikin Ladi fita Genden ya ce sashe na 92 karamin sashe na biyu a kundin tsarin mulkin kasa na 1999 ce ta basu ikon tsige kakakin. Having satisfied the requirement of the law We do hereby pass a vote of no confidence on you, Mr. Speaker. You stand impeached. Peter Gendan ya ce biyo bayan amincewar kashi biyu bisa uku na 'yan majalisar mun kaɗa kuri'ar rashin ƙwarin gwiwa kan kakakin kuma mun tsige ka. Mamba mai wakiltar kanta na Yusuf Adamu Gagdi nan da na ya mika sunan Joshua Madaki a matsayin wanda zai maye gurbin kakakin. Peter Azi ya nemi jin ra'ayin 'yan majalisar. ya ce matakin da mambobi suka ɗauka kenan suka ansa cewa sun amince da tsige kakakin Mamba mai wakiltar kantana a majalisar dokokin ta jihar Plateau Yusuf Adamu Gagdi ya mun karin haske kan dalilin su na tsige kakakin. Yan majalisa sun zauna sun duba suna da damoyi wanda ya shafi abubuwa da ya shafi ra'ayin mutane wanda an duba an ga kamar shi kakakin majalisa bai tare da 'yan majalisar dokoki na jihar Plato wurin neman kare 'yancin majalisa da kuma kare 'yancin mutanen da suke wakilta da kuma aiki da ya shafi na majalisa an duba akwai illoli da yawa shi ya samu yan majalisar dokoki na jihar plateau na ce mu domin ina ciki aka zauna aka duba aka ce to ya dace a canza shugabancin majalisar dokoki na jihar plateau domin mu gani ko za mu samu canji wurin wakiltar mutane da kuma ababuwa da ya shafi majalisa wurin ra'ayin mutanen da mu muke wakilta ko za a iya samun shugabanci da zai kare yancin mutanen da ake wakilta. Doron ka daɗe uwa kuka sa yanzu a matsayin kakakin majalisa. Mun sa memba mai wakiltar mazaɓen Jos ta Gabas, Jos East kenan domin mun ga shi mutum ne wanda yana da nutsuwa yana da kokari na sanin aikin majalisa kuma zai saurare mu fiye da yadda muke tsammani abin da muke dubawa kenan shi yasa muka sa shi wannan right honorable Joshua Izan Madaki a matsayin sabon kakakin majalisar dokoki na jihar Plateau kuma shugabancin mai rinjaye ma na ita majalisar kanta mun cire shi wato Henry Yukov memba mai wakiltar mazaban Shandam muka kawo memba mai wakiltar mazaban Mikan honorable Nallon Daniel ya zama shi ne shugaban 'yan majalisa masu rinjaye wato majority leader kenan So canjin kai ba a kan sika ba ne, ya shafi shugabancin gidan na shugaba mai rinjaye. Aikin kuma shugaba mai rinjaye nan shine sadarwa tsakanin jam'iyya na APC da kuma gwamnati da 'yan majalisu a jihar Plateau. To kin ga wannan an yi canjin tun da aka yi canjin duka biyu mun yi ne don mu ga sabon sauyin shugabanci da kuma zai kawo canji wa al'umman da muke wakilta wurin faɗan me ya kamata mu faɗa wurin kawo koke-koken mutanen da suka zaɓe mu idan an samu haɗin kai mai kyau wakilci mai kyau cikin shekaru ɗaya da ya rage mana a majalisa za mu iya gyara kurakuran da muka yi can baya da kuma faɗan abin da ya kamata mu faɗa don kare 'yancin al'umman jihar Plateau. Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Najeriya. Yan majalisu masu yin doka, ku bi tsoron Allah mulkin ku, ku sani mun zaɓe ku ne fa, ba don ku shiga daular ku more ba, sai don ku je ku kare mu. a ɗan ba ku alawas na hakkin ku. Inda matsala dawo mazaɓarka, ka nemi shawarar al'ummarka, in ka gaza mu tura canjinka, ɓangaren zartarwa dukkan ku. bangaren dokoki dukkanku bangaren shari'a dukkanku in kun dan Allah ya shaida mun kunye sarranku a duniya haka ke to Ƙungiyoyin neman tabbatar da shugabanci na gari da masu sharhi kan al'amuran yau da kullum na ci gaba da fashin baki dangane da matakan gwamnatoci a Najeriya na rarraba kuɗaɗe ga talakawa a matsayin yunkurin rage raɗaɗin talauci tsakanin al'ummar ƙasar. a cikin su da wakilinmu mahmud ibrahim kwari kabiru sa'idu dakata babban daraktan kungiyar faja ya bayyana cewa akwai kuskure sosai ganin cewa gwamnatoci sun ɗauki gabaran bawa mutane kuɗi a matsayin hanyar da za a inganta rayuwar waɗannan al'umma bawa mutane kuɗi ba hanya ba ce abin da ya kamata shine ka samar musu ayyuka da za su iya sama wa kansu mafita a rayuwa har ma su bawa wani wannan abin da kai kake tunani za ka ba su magana ake ta dubu biyar biyar yau in ka wa musamman matasan nan ka samar musu aiki su ma za su iya share wani hawayen dubu biyar idan kuma ka duba maganar da ta shafi kamar misali da aka yi na Kudade da aka dawo da shi na tsohon shugaban kasa general abacha A idan ka duba wannan abin da ya kamata a yi da irin waɗannan kudade shine a saka su a hanyoyin da za su inganta tattalin arzikin kasar hanyoyin da za su inganta ci gaban al'ummar kasar watakila ta hanyar ilimi ta hanyar lafiya ta aikin gona ta hanyar hanyoyi da ruwan sha da sauransu to amma kar ka manta cewa majalisa ita dama gwamnatin apc fa ta yi wa 'yan kasa alkawari cewa za ta yi wannan tsari kuma ta yiwu, wani saboda wannan dalili ne ma ya jefa mata ƙuri'a ba ka ganin cewa tana kan tafarki na cika alkawari ne idan ka ba wa dattijan da karfin shi ya kare misali shekara 65-70 da ba zai iya komai ba kuma yana fama da babu da talauci wannan dan ka taimaka mishi a duk wata ka ɗauki dubu biyar ko ko dubu nawa ka taimaka mishi ba laifi ba ne amma ka ajiye matashi mai karfi a jika wanda bai je makaranta ba baka tunanin ka inganta tsarin rayuwar shi ya je makaranta baka tunani ka samun mishi da hanyoyin da zaka koya mishi sana'a ka ajiye shi kana shi naira dubu biyar biyar so wallahi akwai matsala a wannan abin watakila shine irin abin da ya faru a jihar jigawa a karamar hukumar dutse da aka ce ka shugaban karamar hukuma matasa sun mishi kofar rago ya suna nema su halaka shi saboda suna tunanin kamar ya zo da jinkiri na rike musu wannan abin da ake basu inda aiki aka samarwa irin waɗannan matasan ina suke da lokacin da za su zo su rinka tunanin cewa za su zo su yi wa wani kofar rago a kan naira dubu biyar ko da haka ne ina makomar wannan tsare-tsare da manufofi na gwamnatoci da ake a jihohi da ma matakin tarayya so gaskiya dole gwamnatocin mu su sake tunani a nemi kwararru masana a zauna a ba su shawarwari akan ya ya kamata a aiwatar da abubuwan da za su magance talauci wannan abin da ake ba zai magance talauci ba ainihi ma akwai cin hanci da yawa a cikin shi wanda a ƙarshe wayan da ake tunani din za su amfana da abun ma ba su suke amfana ba amma yau idan ka zo ka ce wannan miliyan 322 na dala wanda kudinsa sun kai biliyan 115 ka ce to zan je kowane a yanki na na ƙasar nan a cikin yankuna guda shida da muke da su zan gina wani asibiti da wannan kuɗin kaga a cikin sauƙi ni da nake arewa maso yamma zan ce biliyan 115 ka raba ta gida shida nawa ne za mu samu sai ka zo ka ce sai na fara tunanin cewa asibitin da za a gina mana na naira biliyan kaza ne in na raba wancan kuɗi so zan iya bin diddigi da ni da mutane iri na mu tabbatar cewa an gina wannan asibiti kuma idan aka yi wannan mutum dubu ɗari uku da biyu da kake tunani waɗanda za su amfana da irin waɗannan ayyukan sun ninninka irin waɗannan mutanen. Ina mafita linzami ya fi kemini samayi. To batun da za mu so mu ji ra'ayoyinku kenan kamar yadda kuka ji wannan hira da Mahmud Ibrahim Kwariye da Kabiru Sa'idu Dakata babban daraktan kungiyar Faja. Yaya kuke gani za a yi amfani da kudaden da ake kwatowa a hannun waɗanda suka rubuta ciki da dukiyar talakawa yadda zai amfani talakawan? Idan ya zafi ya gyara hali idan ya fi sato to mu ma mu ɗau marasa samalin gwiya samalin gwiya samalin gwiya ina mafita linzami ya tsinke mini samalin gwiya samalin gwiya samalin gwiya a yau a kasar nan masu mulki sun zama gafiya samalin gwiya ya da na bakin ki na ƙasa su zama tawaya samalin gwiya mai mulki ya danna haƙin talaka ya gyara miya samalin idan ya fito kuma samalin gwiya zan mishi maula da dai za a zam kyarar su da sun yi kyan tafiya samalin gwiya samalin gwiya samalin gwiya ina mafita limani ya tsinke mini samalin gwiya samalin gwiya samalin gwiya waɗansu ma sun ware ranar ganin jama'a samalin gwiya idan ka shigo ka ga fuskokin su ba fara'a samalin gwiya su danna haƙin ka ka zo ne masu ki fara'a samalin gwiya sun ga mata baki har kunne jama'a shugabannin na muke nan ina lafiya sama lunguya sama lunguya sama lunguya Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To madalla kai tsaye muna tare da wani mai kira na farko daga azare wa yake bisa laye azare. A ɗan dawo baya kaɗan ne jihar Bauchi. To ne jihar Bauchi. wato salisu na gaidan mai biredi daga cikin garin jama'a yawa wato malam salihu ya kake ganin za a amfani da wannan kuɗi domin inganta rayuwar talakawa a najeriya a gaskiya a nawa ra'ayin a yadda nake ga ya kamata ya zo kasa har ga Allah muna da matsalar karatu a ƙasa. Mm-hmm. Akwai abubuwa abin da ya shafi lafiya. Mm. Yadda za ka ga ana ɗaukar miliyoyin kuɗinmu ana fita da shi neman lafiyar manyan mutanenmu. Inda a ce iya wannan an tsaya an gyara asibitotinmu yadda za su tsasi jinya a nan ƙasar. to da za a amfana sosai balle kuma in wannan kuɗin aka same shi aka gyara yaranmu ilimin yaranmu da lafiyar mu wallahi a redo har kasa kasa sun daga ma'aikata nan wanda suka gama karatu ba a ɗauke su aiki ba in aka ɗauke su aiki da wannan kuɗin aka gyara asibitotinmu da makarantunmu iya shi wallahi zai isa har kasa a samu biyan bukatar yadda wannan a amfana amma in ba haka ba ni ana ra'ayin ga wata yadda za a yi in an ce za a raba gida-gida ko gari-gari ma duk inda ba a so ya je nan zai je kuɗin ba inda ake so ya je ba wannan Yawa to mun gode Malam Salihu har yanzu muna nan a jihar Bauchi wake bisa layi. Um, sunana Ayuba Garba Imam daga kafin madaki a jihar Bauchi. To Malam Ayuba Garba tsakanin batun kiwon lafiya da kuma harkar ilmantarwa inda za a zaɓi guda ɗaya daga ciki wanda za ka shawarta a zaɓa misali. To gaskiya zan ɗauki akan harkan ilimi. Mhm. Domin ilimi shi ne sai an samu ilimi a je a samu harka ta lafiya ɗin. Yanzu idan kika shiga ƙauye abin zai ba ki tausayi da kuma tashin hankali a gaskiya maganan ilimi dinnan yana da kyau a inganta shi kwarai da gaske mhm. musamman a ƙauyuka ma har ga Allah ana bukata a inganta malamai ɗin da kuma makarantu da kayan aiki saboda mutanen ƙauye su ma su samu ilimi kwarai da gaske na gode mai magana ayuba garba imam yawa to mun gode malam ayuba to bari mu nufi jihar taraba najeriya wake bisa layi a jihar taraba Ali mai gurmi ne daga zin jihar Taraba. To Ali mai gurmi ku a jihar Taraba menene ya fi tsone muku ido talakawa? Ba kamar al'amarin da kuke magana yanzu a kansa. Eh, malam Ali kace yaya? ba abin da ya kamata da dukiyar talakawa da ake tabkowa ya kamata a taimakawa talakawa da shi a masu gine-gine na makarantu da ainihin asibitoci. Mm. To madalla to bari mu nufi jihar Sokoto. To mun gode bari mu nufi jihar Sokoto wake bisa layi a Sokoto. To kuna tare da Abdulkadir ne sarkin hurumi. To Malam Abdulkadir ku kuwa bisa a jihar Sokoto inda za a nemi shawarar ku me kuke gani ya kamata a yi muku da zai inganta rayuwarku da wannan dukiya da aka samu domin ne wannan dukiya da muke gani ya muna tare da kai malam abdullahi eh, Na'am, kuna jina? Eh, ina jin ka. Ya kamata a yi mana ayyuka musamman abin da ya shafi tituna da kuma asibitoci. Domin gaskiya muna da karancin abin da ya shafi tituna da asibitoci da kuma abubuwan da na more rayuwa. Don waɗannan kuɗi idan an ka ce a rarraba su gida-gida haka, to mu ba za su yi amfani ba. Amma idan an kai mana irin waɗannan abubuwa na more rayuwa, to su za su amfane mu. Wannan su muke neman a yi da su idan aka To Mala Abdullahi mun gode to bari mu tafi makwabciya jihar Zamfara. Wake bisa layi a jihar Zamfara. Eh, mai magana Isa Abdullahi Muallimi Shinkafi jihar Zamfara Najeriya. Ya eh, wato Malam Isa Shinkafi ku da a raba muku kuɗin nan gida-gida da a yi muku waɗansu ayyukan inganta rayuwa wanne kuka zaɓa? Yalle mu jihar Zamfara da muka yi bukata a inganta mana su ta fannin noma. Saboda mu noma ne muka tinkawo da shi da alfahari da shi a jihar zamfara kuma mun samu ci gaba musamman irin gwamnatin jihar zamfara da ta tarayya da take ba da gudunmuwa a harkar noma mm. sosai ɗari bisa ɗari kuma babu shakka mun samu ci gaban da abincin da muke nomawa ya fi wanda aka nomawa shekara biyar da na wuce mun samu linkin balunkin yanzu mm. to mun gode bari mu tafi jihar nasarawa jihar nasarawa ke bisa layi Balala dan ne daga karamin nan daga Karo. To karam yawa to Malam Bala ku karu dai ina jin ko da kafa zaka shiga babban birnin tarayya Abuja. A sosai ku. Yawa to ku da kuke kusan sai a ce fadan mulki ya kuke gani ya kamata a kasafta wannan kuɗi. A raba muku ne gida-gida ko kuma akwai wani abin da kuke gani za a iya yi muku a nan. Hajiya gidan suna ji na ko? Eh ina sauraron ka. magana ta gaskiya wannan kuɗi da za a ba da su ɗin da gwamnati ta nuna ba? Eh. Abu ne mai kyau a ba wa talakawa yadda ta tsara. Mm-hmm. Kina ji ko? Eh, eh, na hujjaka. Mutane da suke ta cewa a yi asibiti, a yi waye, a yi waye, ai akwai kuɗaɗen da ake yi na bajet na tarayya da kuma na ƙananan hukumi da jihohi. Mm. Yau wato saboda haka wannan wani abu ne na daban da Allah ya kawo lokacin da gwamnati mai adalci ta ga ya ce wa 'yan ƙasa wanda suka sha wahala alkawari ne ta ɗauka eh, Allah kuma ya bata ikon ta cika wa jama'a. Amin suma amin sai dai kuma eh, malam bala sai ka za ka iya la'akari da cewa wannan kuɗin ba dukan 'yan Najeriya ko kuma talakawa ne za su samu ba sabili da aka ce in dambu ya yawa bisa ga yadda masu karin magana ke cewa baya jin mai ba za a iya bin kowa ya samu ba wasu za su samu wasu ba za su samu ba. To abin da za ki iya ganewa kina ji ko? Eh. akwai kudade masu ɗumbin yawa a Najeriya da aka yi ta karɓo a hannayen mutane in an fara wannan tsarin din za a ga amfanin sa kuma zuwa wani lokaci ya sake dankan wasu kudaden kuma du wa mutane haka din. Wato Malam Bala a gurguje bari mu tafi Lagos wake bisa layi a Lagos. Kina magana da Habibu Idris mazaunin Lagos. to a gurguje ina gudunmuwa ka ga shirin. eh to ni ma kai na gudunmawa ta na shi goyon bayan sai waɗannan kuɗaɗe da ake ansuwa an sake su a ƙasa an yi matalakawa ayyuka sun fahimci ina aka dosa. To madalla eh, sai dai kashi lokaci ya ƙare mana sabili da haka sai mu dole mu ja birki nan gobe ma rana ce idan Allah Ubangiji ya nuna mana za mu ba ku dama akan duk wani maudu'in da za a tsayar a wannan rana. Yanzu kuma sai sharhin muryan Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. amurka ta saka wasu mutane uku 'yan kasar nicaragua takunkumi bisa alakarsu da gwamnati da ke da hannu a keta haƙoƙin bil'adama lokuta da yawa da kuma cin hanci da rashawa an ɗauki waɗannan matakan ne saboda rikicin da ake yanzu haka a nicaragua ciki har da mummunan tada hankali da jami'an tsaro ke yi wa masu zanga-zangar an sha yin zanga-zangar ƙin jinin gwamnatin shugaba daniel ortega tun daga ranar 18 ga watan afrilun wannan shekarar A cewar baitulmalin Amurka, mummunan matakin da gwamnatin ta ɗauka ya yi sanadiyar mutuwar akalla masu zanga-zanga 220 ya kuma jikkata kusan mutane 1,500 har da kuma dukkan 'yan jarida da kuma kai hari a gidajen talabijin da rediyo na ƙasar. tare da cin zarafin iyayen da ke jimamin mutuwar 'ya'yansu. Mutane ukun da aka sawa takunkumi su ne babban kwamishinan 'yan sandan Nicaragua Francisco Javier Diaz da Fidel Antonio Moreno wanda ya yi aiki a matsayin babban mai haɗa ƙananan hukumomi da jam'iyyar Sanidista National Liberation Front tare da Jose Francisco Lopez Santeno tare da mataimakin shugaban kamfanin Albanisa mai zaman kansa waɗanda ke shigo da albarkatun man fetur na ƙasar Venezuela mai sa ido akan daƙile hanyoyin samun kuɗaɗen 'yan ta'adda a baitulmalin Amurka Sigal Mandelka ta faɗa a wata sanarwa cewa Shugaba Otega da mukarrabansa sun ci gaba da keta haƙoƙin fararen hula bayan Allah yayin da ya yi watsi da kiranye-kiranyen yin sauye-sauye a demokaradiyyar ƙasar, ciki har da gudanar da sahihin zaɓe na gaskiya da adalci. Takunkumin da Amurka ta ayyana na zaman wani ɓangare ƙoƙarin da ƙasar ke yi na hukunta mutane da ke keta haƙoƙin jama'a da cin hanci da rashawa, a ƙarƙashin wani shiri da ake kira da Magnet Sky na ƙasa da ƙasa. Matakin na nufin duk wasu ƙaddarori da waɗannan mutanen ke da su a Amurka an sanya musu takunkumi, kuma an haramta ma Amurkawa yin wata hudda da su. A wata sanarwa ta daban mai magana da yawo ma'aikatar harkokin wajen Amurka Heza Nawad ta ce takunkumin da aka sanya sun nuna cewa Amurka za ta tona za ta kuma hukunta masu hannu a rikicin da ke faruwa a gwamnatin ƙasar Nicaragua da musgunawa da ake yi wa 'yan ƙasar. Dole a daina wannan mummunan abubuwan. Ms. Nawat ta kara da cewa Amurka tana goyon bayan gwagwarmayar limaman cocin ƙasar Nicaragua don samar da sulhun da zai kawo ƙarshen rikicin ƙasar. Ta kuma kira a kan aiwatar da yarjejeniyar tattaunawa da aka cimma ranar 15 ga watan Yuni a kan mahimmancin 'yancin bil'adama. Nawat ta kara da cewa Amurka tana goyon bayan kiran yin sahihin zaben adalci da gaskiya. Za kuma ta ci gaba da sa ido sosai tare da ɗaukan dukkan matakan da suka dace. Wannan shine sharhin muryan Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Daula Salim ta fasara ta kuma karanto sharhin na gwamnatin Amurka sai kuma takaitattun labarai. To a takaice jam'iyyun adawar kasar Zimbabwe sun ɗunguma kan titunan kasar yau Laraba suna neman masu sa ido a kan zaɓe su yi amfani da sunayen waɗanda suka yi rajistar katin zaɓe a lokacin zaɓen ƙasa da za a yi ranar talatin ga watan Yulin nan. dubban mutanen sun haɗu ne da nelson chamisa shugaban jam'iyyar gamayya ta movement for democratic change mdc alliance inda suka yi tattaki zuwa ofishin hukumar zaben ƙasar suna ɗauke da kwalaye suna kuma allah wadai da hukumar tare da zarginta akan cewa ta yi magudi don jam'iyyar mai mulki ta zana pf ta samu nasara an fara taron kolin kungiyar kawancen tsaron nato da yau laraba yayin da shugaban amurka donald trump ya fara da caccakar jamus yana zargin kasar mafi girma mafi arziki kuma a kungiyar tsaron nato da cewa ta zama 'yar amshin rasha a lokacin wata ganawa a wurin karin kumallo da sakataren janar ɗan kungiyar nato jan stoltenberg trump ya soki jamus akan yadda ta bar wani kamfanin makamashin rasha mai suna gazprom ya sanya bututun iskar gas da ake kira nord stream 2 da turanci to a gaishe ki da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin baki ɗaya na yau sai kuma gobe idan mai komi mai kowa ya nuna mana ku je abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da na na kowa na sahabo imam aliyu kamar kullum za ku iya sauraron dukkan shirye-shirye da muke gabatarwa da rahotanni ma hamma da ƙari a shafinanmu na intanet facebook twitter da kuma voahausa.com yanzu a madadin hafsat maina muhammad da malama juli da ma injiniyan mu mr cedric alheri ke muku fata alheri ku kwana lafiya mu kuma mu karasa wannan lafiya da alheri